الدريش وقال بشر الحاشم وقال الفريابي في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف آياتي آه، آه، من الذين يتكبرون زن كود ما سجل من كيف za mu juyar da mutakabbirai daga ayoyi saboda girman kai malami ne duk mai girman kai Allah bai saka masa rahamarsa a kan fata ganewa don girman kai kan zama hijabi tsakaninsa da ainihin ganewa Allah kan ana wa mai girman kai tun da mai girman kai mai ja'in ja ne da Allah ينا الكبرياء رجاؤه والعظمة إزاره من نازعه في هذان يكذفه في النار عينهم جنبما إشاء ما يأتي لنا الله ويقرأ دعاظما جوتا ينفهم لنا الله wanda duk ice zai ja in ja da ɗaya ya ɗinka irin wannan uniform na Allah ya sa to Allah ya alƙawarin sai jefa shauta. na eh ko yi ko ya wani shi ne batarul haqqi ba wa gamtun nafi raina halittun Allah da kuma ainihin me yake da suna kin gaskiya ya ta masa tawili a kan saboda ba zai yi ba haka nan rena halittun Allah halittun nan da take duna Allah ne sai kai da kuturu a zaune Allah ya halicci kayan shi yana kallon kayan shi in ka gama kawo Allah ne halicci abin in ka ga talaka Allah ne halicci shi in ka ga wannan iri ne an haife shi jagwalo Allah ya halicci yana sade da kayan shi in ka ga wani so ƙobari ne duk komai duk abu da za ka da wannan da shi kada ka yi ma kai kai da na ka. idan ka gana kasashe ko lalatacce abinda za ka yi farko ka ce Allah na gode ma da ba ka yi ni irin wani ba ko ba ka yi ni irin wannan ba amma ka iji Allah na gode ma da baka yi ni yin wannan ba saboda haka nan ka daɗa wani godiya daga nan sai ka kalle shi kuma yaya za ka iya ceton shi wannan taimako za ka yi masa in za ka iya ka duba ba za ka yi masa taimako ba sai ka ji abin da yake a ka wuce sun sun sun kan wanda ke a yanzu ai mun gano mutum zai iya rabuwa da mutane a wannan ta wannan muhasaba da wannan musharaɗa da wannan abubuwan za ka waye gari laifin ka kaɗai kake gani ba gani laifin mutane wannan shi ne girman kai to duk mai girman kai na kan shafe masa ƙwaƙwalwa ga shi da ilimi in wannan na karantawa ne gashi da menene gashi ya shiga duniya ya da amma sai ka ga bai da basira kwata-kwata bai da basira basira ta fi zaka kullum an ka ɗauki shawara ta kiriya za ta yi saboda akwai abu a tsakanin su dan ya je ya tsokan Allah ba a kai ya saka uniform din Allah fi ko a duniya yanzu ka samu uniform din ɗan sanda ka sa ka nemi ko alinan ƙarya ka sa a matsala kai ma ka bari ana tafiya a cikin mutane yau aka cafke ka ba za ka ji da daɗi ba tsakanin ko ka fara yi makwabcin soja zuna ba wani ka'idar da sun hana a saba da yake ko babu ita sun kakare ka ka sa musu kaya suka gano ba na ka bane ba so na za a bincike a mutai gidan ka ba matsala amma an faru ne da ya rubo shi to ai dana ne ne shi ne za a ta kiki tanka dan shi ne soja yaya aka yaya aka kawai sai ya dubo a ai mukamin da ke cikin uniform ɗin dan ba bai kai wani mukamin ba ta ganin ma matsala ne kenan an kama fara ne don yana shigan gashi da yana hudu sai an yi ta a shi ma ya zo ya kare kafa ita a wani fiye sa na ya dauka ba shi rigan wani ke kuma a kira wasu a kira yawan wani wai wani riga ka ce rigar ta ce ta aikar kamar kari na yake sai da ya yi shigi ne da ya dauka ya sa sai kana sai a kare dai har har haka to amma kai ba so da ka dangulo ba ba ɗan da ba Allah ka dangulo aikuwa a duniyan nan dai ba za ka alheri ba a wannan duniya dai ballanta kuma ta lahira dama saboda haka ne Allah na kawar da fasaha da ganewa daga mutakabbirai hmm? shi ne mutum ya ƙi gaskiya ba abin ina cewa menene girman kai ga ɗan adam shi ne mace shi ne annabi wata rana yana ana ce masa yake aka ce masa wannan magana an ce duk wanda ya kashi mutum na son riga mai kyau yana son hula mai kyau yana son ta tafiyarsa yana son ga wannan yake a inna allaha jamilu ya hibbul jamala Allah kyakkyawa ne mai tsafta yana son duk abin da ke da tsafta abin da yake girman kai ainihin batsarul haƙƙi in gaskiya yanzu ba ka ganin yadda ake karanta yan bidiyar iri-iri mutum ɗauki aya jiya ta wanda wanda wanda aka rubuta akwai ninkin su a sarari iri-iri mutum juya kawai yana sai wani mutum shi mutum shi wani sai dinga tattaro ayoyi ya dinga tattaro hadisai kaga wanda ke cewa shi a ainihin eh, mai yake da suna eh, wancan ayan mai cewa na da musa ne ta oh, mata ayan shaɗa mata da ni wanda ke ce kala eh, mm, kala ya musa ne shi musa ne kala amma ba Allah ne ya faɗi ba saboda ya nuna Allah baya magana. Jirgin ya samu wani mai kira yana ta ka juya kira a dinga karanta a kasa kai an yi takadimi da ta da ko wancan ka da shi nan wannan ko wancan don saboda ya zama musan ne fa'ili ba Allah ne fa'ilin ba to kaga irin wannan kaga ba ta ba take ko a cikin mutane ta mu'amala kirkiri mutum ya san bai da gaskiya ya ba wa kansa gaskiya ya san wannan bai da gaskiya ainihin mai gaskiya ne ya ba shi gaskiya fa. ko saboda kuɗi da aka bashi ko kuma saboda menene ko saboda hawa danginsa ne ko don kabilanci ko don menene dai kawai ya ɗauka ainihin shi ko ɗan shi ne ko ɗan ka nuna mai gaskiya ne kai mutakabbir ne wato ba ka san a samu na ƙasa daga gidanka dan kawai ba to tabbaci zana wai irin kiri fa suna ta je wasu ne ba an kama su yana yan wiwi an kama su da wiwi ne ko da menene dai da kayan shaye-shaye uban ita shi wallahi tallahi ɗan ka baya shaye-shaye a gaban jama'a ga adam nan sai ya ce ya je ya ɗan sannan ya ce kai kana shaye-shaye ce na yi tun yaushe kake sojin shekara na biyu ina kayan shaye-shaye ya ɗauko shi ya shiga shi aka kalli tsoho to irin wannan tsoho sun aika da arewa kaga bakarul haƙi ai kai da kada ai ban ƙwarya wajen maganar kin gaskiya ana ɗaukan ban ƙwarya da kin gaskiyar mu malakin gaskiya mu aina da yawa ai aka fara lissafi wani lissafin an zo kai zai daga haka a gama wannan a ka yanzu wannan ma na ciki ko Allah ya sauƙaƙe mutane zai ba su san ba mun gode wa Allah da yake rufe asiri yadda ka rufa mana asiri ka ba mu iko mutu ba domin dai in an rufe asiri a nan ba zai rufu ba zai tono yau matuku da sarari za a tona shi amma yin allah ya rufa mutum asiri matsayi biye gyara da fatan ije lahira da nadama kama kirkire wannan gaban yan sanda aka yi gabin da aka yi shi zai shi bayi wannan akwai lokacin da nan wannan kuma faɗin shi ba matsala ba da zai tsara masa girman kai ba bashir wanda kwafi sanda za a ke bashir ɗan sanda nan gangajin na sanda kami suna ina ne wannan yaro na ina ne yaro ya sa hijabi ya kai suna jere da wata yarinya suna tafiya suna rabara sai ɗaya ya su yake kai ni da ban yi da wannan tafiyan ba ai ke yaro nan da ga abin zai bayyana kawai sai ya fanda da gudu ba talla da gudu sai ya ga shirya harbi ya ce ka tsaya an kuma ba zan harbe ka sai tsaya aka kama shi haya haya haya a kai tudun wada jibi otu da wake ke? ina wannan magana ta shafi masallaci ba zan yi wasa da ita ba ya tarkata yi garke su aka gama an gama kaza ka ce ka je ka ba mana guri muna zaune nan muna karatu kira ɗalibai za su zauna tsoho ya zo daga kai ke durkusa ya durkusa ya daɗa durkusa ya rauri na durkusa ke wallahi malam rautsayi ne wallahi ɗauɗai ne yaran nan suna kulle wai gidansa jet ike sa waye kulle yaran an buɗe su ke dan yaron nan da ya mai son wasallam ya abin da ya aikata a yi min rai a yi magana a sako shi ke tun da nan jikin kanu ba zan wani gidan da ake kulle yaran ija in suka da daga wakanta ija gari ya kulle su in yan mata ya buɗe su don su sa su ɗan shi su ɗan shi a waje ɗaya balagan gefe ina ga wajen shekara ashirin kuma ya ma kulle su ga nan a nan kinkirin akwai da ke kulle gidan da ke kulle yara eh? <laughs> uzurin ma ya fi laifi ya fi laifi na ce sai ka kamata min ni wannan ba magana ba ta hannu na kafin wani bangare ko wanda ka sakawa magana ko je ka samu shugabacin shi ne zai duba ya murna in ma abu ya kama sai ya gani shi zai zai gani amma ba kai ba shi ne in yi je abun nan ya juye ya zama ya kai irin wata juya to sai ya zo ya sami amma ba kai za ka zo ka ba kama ba ta min lokaci to ka zauna me za ka masa ba girman kai ne ba ko kuma wawanci ne to girman kai girman kai dai gashi na la to a ce wala to sa don kayan gida ne kyau ba a ce wata kabiri don ka sai mota ne kyau ba a ce wata kabiri in ma nasiha ba amma ya dace kaya almubazzaranci amma ba ta zun girman kai ne ba halaliyan ka ne ka zai sai sai ba ne mota ka tayi a da daya ka rage ka sai ne arha sauran kudin ka kawo na sunan mai aiki kaza idan ake haka ta yanzu nasiha amma ba za ta mutu masa kabiri ba don kasi irin abincin da ka je ba cewa mata sabiri amma ce wani abu ne a zuci to akwai ba da a rashin girman eh. su eh eh misali mutum ya gawa ake yara na taimaka san da zuwa baba ba ka kula su akwai nau'in girman kai ko yin magana da hanci ha ha kaga wanda kake ka mutum zai iya cewa shugaban sa wurin aiki ha ha eh? sai dai shugaban ne zai cewa na kafa ha ha ha girman kai ne ha ha na jin girman kai tun da menene akwai in kana ha ha ba kaga wani zaka daina ha ha ko da wani na bakar wato ana daga nan sai ga wani ya shigo ka ce ya aka yi to daga nan kuma ya kuka yi eh? hmm? wanda ya ina magana eh eh wannan daidaita shi ne daidaita shi sai dai sai dai a wurin zai iya nuna da wacce siga ya shigo kasa akwai sigan wulaƙantawa akwai kuma sigan karantarwa a irin halin yadda aka yi ga misali in ya zanto shi da yadda ya fi nan tun ainihin eh, irin wannan sai a bashi sai ya sauka a yi misali in kotu ne amma misalin cikin jama'a ne a ce wani ya miƙe ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ainihin abin nan to dole sai wani ke ce malam ina da magana akan maganan bawan Allah nan shi kenan sai a baka dama kaga wannan ba za a ce an masa cin mutunci ba wannan abu ga yadda aka yi shiga yadda yake don da dama misalin mutum na tashi na bayani akan gwamnati an yi kaza an yi kaza su kuma ga wani da suka kulla abu a zaune ko ba haka abin yake ba kaga in aka yi shiru magana za ta cutar su in aka fito aka yi abun nan to sai a kullo mata da usulobi tunda bai kamata mutane yanzu in magana ce ta shafi wani abu ta shafi wata illa ka bari mutanen nan suka wace ka raina za a samu su in abun haɗari ne ka za a shiga haɗari. to haka yanzu ku bani mu karanta za mu je kan girman kan amma wannan tafakkuri ne mai wannan magana lalle in ka babin girman kai tunda ai akwai babin musamman mai magana girman kan سيتعصرفوا الذين يتكبرون عن آياتنا عن آياتنا في الأرض بغير الحق جرمان كان بعد حقيبة تند أقوي إن دبا جرمان أقوي جرمان كان بأتي أفنش أقوي جرمان كي سنة مستحب أي لذلك حتى كما قاسيل يجي لنا صنون إذا أولا لا أبو دجانا ana biya daga takobi na cewa zai ba shi haƙƙinsa takobinsa ne amma zai ba wani aiki da shi ya ce wa zai ba shi haƙƙinsa ko ya daga hannu za ka zo ka karɓi takobi a hannun annabi haka ce a ba haƙƙinsa sai a ji ya ajiye hannunsa tunda su gaskiya suke ba wai ka kama ba za ka yi aiki da abu ba ka je ka jagar da lafi ka je ka yi saboda ka yi baka da mutunci a duk masu mutunci ne kowa yana son idan ka kaskanta a gaban shugaban ku ha abada ba ka fata gawa ka ce za ka yi abu ka kafa yi to ha abada ba ka ke da yi ba wai muna zaune muke haka kowa haka ce masa wa zai yi kamce ga yana ko zai ko ba zai ba zai kawo to bai san hadarin idan ka karɓi a gaban annabi a gaban jama'a ka karɓa to wannan na kasa ta fi ka haɓa da wanda baka fara ba da jin wannan magana tun da wanda ake magana su masu hankali ne suka ce kuwa sai mai da anasa Ya ka ce me hakinsa ya rasu a kace ce za ka yi faɗa da shi sai ya lallan kwashe ko biya sai kai fada faɗa da shi a jikin mutane za ka lankwasa shi kafin ku za ka shiga ne gaba da gaba abu da jana ya raga ya ce gadina a kace to daga nan ya taso ya fata kallon faka kawai ya karɓi takwabin ya yi irin wani juyi ya zai koma inda yake annabi ce ga irin wannan tafiya Allah baya santa tun da tafiya ce mai nuna tafaita Allah ba san irin wannan tafiya sai da irin nan wani ya ɗauko lokacin ma ya sa yanzu a duk maganar da ake yana zaune kawai yana ganin faɗan ma bai isa ma isa ka ba amma dai bari a fara kila zai samu abin yi in ku ba haka ba zai je dawo kawai ce zai gari abin yi ya kai wannan amma yana sauna ina wanda ya gagara daga nan fa yana takobin sai fita kuma sai dai fita don takobin nan sai dai kafa aiki sai dai lallan kushe gaba ya ba ma za a iya tsara da shi ba da kai tsara da shi ka kai duka da hannu kayan fada ya kare kuma yaƙi ya gama jigwalgwalewa an yi so hatta duka ya fara sauka akan annabi ya juya kawai da jikinsa ke kare kiriya ga nan akwai wurare da dama su koma su kama da tun da aka samu daya to in aka bibiya aka bibiya za a samu su bayan Allah sun wuce ƙarya ta rage hatta ma mutum yanzu bai masu mutum zai faɗi magana har zuwa ran tsaye na ce wallahi mutum zai faɗi magana bai san ta ba magana ce hausa amma bai san ta ba ka je ba ka karɓi abu kai ka san ba za ka iya komai da shi ba harka addini ba wasa ne ba saboda haka nan haka haka ce ainihin eh, bigairin haƙi ƙala amna uqulubahum min at-tafakkuri ma'anan ayan Allah zai hana wa zukatan tsuwa. kafin masu girman kai daga tunani tunanin su baya kyau in yi tafi tunanin zai dinda rage-rage wuri guda daya za su karanta su fahimci magana amma ba za su iya ƙona abu a kanta ba sai tunani a kanta wannan magana inda ta ɓullo za ta haifar da kaza za ta haifar da kaza mina tafakkuri me fi amri Wata na, watana dawud da'i ala filai da lailatin kamara. ina kan bene cikin wani dare mai farin wata فتفكر في ملكوت السماوات يا آية، ينا تنانين مسرات الله والأرض مسرات سمي دكها يبدا دمرين كتفيا إلا يشجع إلا يشجع إلا يشجع إلى فوقع في دار جار له يا بعد كده مقوتين to wannan za ka ما ya faɗo bai kare ba don ina tunani kila bayan da ya haka yi haka ta abu na ko da ya yi tafi kawai zai daga ta gidan makwacin sa fi ko ina za ka yi zai ga tunani tunani mazaje ne masu ƙwari ne sai yan ne ba yan kabewa ba. ne. أني فوصب أوليانا آه، آه، فوقع في داري جار له جار إني تأخذ قرارا وبيده سيد يقول ما يتأثى كما يدعى يدوك ودبوك أنفاق وما فتكين كده فلما رأى وسيد مالا يد مالا داوت فقال يا تقول ما الذي ألقاك من يشعر ودكيه لما شعرت بذلك بنظري أنا فاضي تفكر يا كون غير يعيش كذا النساء وقال يوسف بن أسقر إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها إذا الدنيا بعد بدون أي كلمة muka yi tafi yawon shakatawa yau ga shi a yankari an an jima ga shi a ina ga shi a hotel kaza ga shi a bakin teku ga shi ainihin yana wanka yana ɗaukar moto ba saboda haka da shi duniya ba balliyan zuwa biha don mutum ya hango lahira da ita ila al'akhirati wannan duniya abin da ka hango lahira da ita in ka ga gida tsirarrai ka tana ya gidan lahira da mu. yaya har ɗan adam ya halicci wannan wani yaya mahalicin ɗan adam in yi gida a can ko ya zai duk abin da gani in ka dubi abinci ɗan ice mai kama da kaza sai ka hango yanzu ko na lahira an ce na lahira na muhammadu' ne shi hama lahira shi kusa ya zai mu to duniya ka hango lahira da ita وقال سفيان من شدة تفكره يبول الدم saboda tsananin tunanin sai kan yi fitsarin jini da shi ne muka zo da shi hudu wani aka ɗaiɗi fitsarin sa aka je wajen likitoci suka ce kuma kan abin da samu wannan ba duk kayan gwajin su ba sani ba sai da aka wani likita mai bautan Allah wanda ya taso daga wurin bauta ne ta Muhammad yana a wannan fitsarin sai ce kai mutumin ku tsaro ne ya kona fitsarin sa tsoro ne tsoro ne ya kone ji tsarin sa akwai wanda zai hawa yan jini wakala abubakar alkattali rau'atun eh, inganta ba hatin min ga wanke in an hafin nafsani warte eh, adin min kawfi kafi a min ibadate sakalai rau'a idan tibaha firgituwa lokacin da mutum ya faɗaka ya faɗaka kamar irin yadda muke faɗaka nan ba ta faɗa kuma mutum ya faɗaka daga ainihin gafala faɗaka mutum ya faɗaka daga gafala minan nan gafalatin wankita'in da yankewa an haddin nafsani mutum ya yanke daga ransa kafan ransa ya fi karfin ta kenan ba ana maganar yakin ta ba mutum ya murkushe ta ani warti'adin min khawfi qati'a mutum ya tsorata daga fushin Allah shine a ce Allah ya yanke daga mutum wa inna afdalu min ibadati sakalai ya fi ibadan hajji tunan guda biyu mutum da aljanna kai